raɗaɗin wannan wahala da za a kama mutum a ɗaure a kurkuku a kawo mashi ziyara ana mashi magana mai daɗi sai ka ga yana ta mara yana ta murna har ya manta da zafin kurkuku ɗin saboda har ma sai ya rika ganin cewa su masu tausayawa su ma ne ma yake jin matausayi duk mun shiga wannan hali irin wannan sai mu ga cewa mu yan uwanmu da suke waje da iyalanmu da sauransu su sun fi su damuwansu ne ma muka damu da ba kanmu ba wato mun fi jin abin da su zai same su fiye da mu abin da ya same mu su kuma saboda lokacin su kuma suna ganin halin da muka shiga ciki ya dame su in ka sami wani ya damu da halinka kai sai ɗauke maka naka damuwa har ma kai ƙoƙarin ma ka riƙa lallashin shi ma ya daina damuwa da wani zai sami kara ya kwanta asibiti a zo ana gaishe zai gaji idan har ko ga wani ko aka daina kuka ai ba komai bane ai insha Allah ni dai kam ai ba wani damuwa alhamdulillah ma kaza kaza eh. na sun mun je na je gaida wani wanda ainihin injin eh, generator ya cire masa hannu to sai yana cewa shi kama ya gode ma Allah ya ga wasa sun shiga musibobi da yawa wasu sun rasa hankali da sauransu amma shi hankalinsa yana nan yana ma ba da labarin yadda suka yi ta kokawa da injin din kafin ya cire masa hannu sai sai da hannun ya rabu sannan na sami lafiya muka rabu da injin to mutane kowa ya damu wanda duk yana shi yana ce masa a ah, kar damuwa kar da kar wani kar wani damuwa ba komai ai kaza kaza to wannan al'adatan haka ne in ka shiga wani hali na ban tausayi ka ga waɗansu mutane sun damu kai damuwansu ma sai dauke ɗauke maka naka damu har ma karka cewa su kwantar da hankalinsu kana da su to shi ko dan wuta ba zai samu wani mai tausaya masa ba duk duniyan nan bilhasil ma na kusa da shi wanda ya kamata su sauta saya masa in anan duniya ne to su ne abu manya manya abokan kaman gaban sa gobe kiyama ah. al akhir la yawma idhin adul illa al muttaqi wato ah, illa al muttaqun ko sai masu takawa in ba masu takawa ba to duk masoya a rannan a gidan wuta makiya ne wato a nan in za ka sawala uh, uba da ɗa miji da mata ɗan uwa da ɗan uwa aboki da aboki wadda yake ake soyayya a nan to a gobe kyama sai a ta tsine ma juna idan uh, uh, mata ta ce ma mijinta mijin banza mijin wofi yace ke ma matar banza matar wofi kai ka jawo mini ce ke da kike ma kin jama'a. ta ce ala tsine maka ce kima ala tsine maki a ta tsine tsine ba mai jin tausayin wani in ta ihu ya ce ba zai ji tausayin ta ba in ya ihu ba za ta ji tausayin shi kuma shi dan ubansu wanda ya sa su ana ce to Allah ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya ni kuma na yi muku na sa kun saba na saba muku na alƙawarin na ce muku za ku samu kaza ku samu ba to ba ni da kuma karfi akan ku illa na kira ku ne kuka ansa saboda ka kar ku zarge ni ku zargi kanku yau ba zan iya ɗauke muku a masifar da ta sauka muku ma ba ku iya ɗauke min komai ba kowa ya sha nasu sakamakon aikin kowa ne yake ɗiba shaidan ba zai iya ɗauke ma wani wahalan da ya sa shi a ciki ba shi ma ba zai iya taimaka ma shaidan ba don na shaidan duk ya fi nasu gaba ɗaya to kaga wannan rayuwa ce ita ma kenan amma wannan rayuwan daɗi wannan kuma rayuwan wahala to wannan wannan makoma da Allah ta'ala ya shirya a waɗannan gidaje biyu shi ya ba wannan rayuwa ma'ana wannan rayuwa da muke ciki wannan ne ya ba wannan rayuwa ma'ana zaka ga cewa lalle ashe nan ba an zo ne a rayu a ji daɗi a sharholiya a mutu an gama ba a'a an zo ne a biɗi makoma kaga da Allah ta'ala ya so da duk sai yi mu aljanna gaba ɗaya mu to aljanna gida gida ne hawa hawa ne wasu sun fi wasu hawa har bakwai to idan da Allah ta'ala ya raba ya ce waɗannan ku ne firdausi waɗannan ku ne kaza wannan ku ne kaza duk ga sunan gidaje daban-daban na aljanna ya ce ga su ku ne aka rarraba wai zama wasu kamar yadda zo a hadisi wasu 'yan aljanna za su ga gidan wasu 'yan aljanna ɗin kamar yadda kuke ganin taurari a sama suka tambaye shi ya rasulullah hala annabawa ne yace mutane ne da suka imani da annabawa wato mutum sai dai daga kai ce ga gidan wani can sai ya hau jirgin sama aljanna za shi shi ma dan aljanna ne amma yana hangen gidan wani ɗan aljanna kamar yadda a nan duniya ake hango tauraro in za ka je gidansa sai dai ka hau jirgi kamar yadda ke muku jirgin ba sai ka je su airport ka sai tiketi da sauransu ba kawai in ka shi shingida wani abu wani abin ki shingida kawai kace gidan wani sai ya tashi kawai sai can kai zuciyanka ne direba sai saboda haka za ka hango ne can sama sai aka tambaye shi to hala annabawa ne sai ce a mutanen da suka imani da annabawa to da muƙaddara da Allah ta'ala ya halicci mutane sai ya raba ya ce wa'annan sama wa'annan kuma wancan wa'ancan kuma boys quarters ko da ke ba boys quarters misali ne nake bayarwa kun san nan ma a duniya akwai eh, akwai su GRA a GRA din ma akwai boys quarters Allah ta'ala cewa unzur kaifa faddala ba'dhum ala ba'd wa al-akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tabdila domin da muka fifita wasu su da wasu akan wasu a nan duniya zaka ga wasu da abubuwa na jin daɗi fiye da wasu to na lahira fifikon ya wuce haka nan wato a gidan aljanna irin wannan fifikon ya fi tunda nan koma ba komai duk a doron ƙasa kuke sai dai in ka shiga wani wuri a ce maka mai gadi ya ce ina ka wata unguwar saboda unguwa masu sukuni to amma dai duk a doron ƙasa kuke in kuma aka yi sanyi duk za ku ji tare in aka yi zafi duk za ku ji tare da sauransu a najeriya ma in na fata ɗauke wuta duk kwa ɗanɗana to can lahira bambancin ya fi haka nan to muƙaddara sai Allah ta'ala ya raba yadda ya so ya ce waɗannan aka sai suka aka ce ya Allah ya waɗannan suke manyan darajoji aka sai ce ai waɗannan su ne annabawa na to in can kun fa to bayi na ne na gargaro waliyan Allah ne waɗannan to in can ba mutanen kirki ne to ya kai suka fi eh to kirkin su ya fi naku ne to ya kai kirki ya ce ai inda na kai ku duniya kai ba za ka yi kirki irin nasa ba shi yasa na baka matsayin da irin abin za ka sai ya ce to me yasa ba kai ni duniyan ba na gani ga ko zan yi kokarta in kai can to sai Allah ta'ala ya shirya cewa to a zo nan a gwada ko ya zaba ma kansa makoma in aljannan can sama kake so to kai aikin na can can sama din in matsakaicin aljanna kake so kai aikin daidai gwargwadon wani matsakaici in karamar aljanna kake so kai na yar karama din idan kuma ba ma ka san aljanna din kai aikin wuta in babban wuta kake na can ƙuryan ƙarshe ne kai aikin na can ƙuryan ƙarshe in na matsakaici ne kake so in na tarakawan yan wuta kake so to duk kai yanzu an baka zaɓi duk abin da ka ga dama kai amma za a koma akwai ranar sakamako kaga kenan ashe mutum ya zo nan ne domin ya zaɓa ma makoma nan gidan gwaji ne to da me ake gwada mu ana gwada mu da wannan rayuwa ne ita kanta rayuwar ita ce a bar gwaji na'am a rayuwanka za ka zauna da mutane mutanen nan su ma sun zama abokanan gwajinka saboda akwai haƙoƙi akwai haƙƙi tsakaninka da Allah akwai tsakaninka da mutum akwai tsakaninka ma da sauran halittu da ma muhallin da kake zaune to kowane ma'abucin haƙƙi zaka ba shi haƙƙinka za ku ga cewa a sanadiyan zama da mutum mutum yana iya samun darajoji masu yawa da aljanna ba ma mutum ba ma har da dabba tunda an ba mu labarin ma wanda ainihin manzo Allah ce ya ganshi yana yana yana shan shagalinsa aljanna saboda ya shayar da kare ruwa kare shi ya ga rijiya ne ya je jin kishi ya shiga ya ɗebo ruwa ya sha ruwa kai a ciki ya fito sai ga wani kare yana kewaya gefen rijiya sai tunanin cewa to abin da ya same ni na kishi shi ya sami wannan kare sai ya koma cikin rijiyar ya ɗebo ruwa a takalminsa ya zo ya ba karen ya sha sai Allah ya sa shi aljanna kuma har wallahi lokacin Isra'il manzo Allah ce ya ga wani aljanna yana shi ma yana jin daɗi saboda reshen ƙaya da ya sare akan hanyar mutane wato ainihin hanya ce sai ƙaya ya sulmuyo tsere bakin hanya sai ya sare sai mutum mutane ya zama wani bai taka ƙayan ba sai Allah ya tashi aljanna saboda wani kai ma har mutum yakan sami lada ba tare da ma yayi ninya ba inda aiki ya gudana daga gare shi kamar yana cikin tafiya sai kawai tuntube da kwalba sai kwalban ya fiyam ya fella ya bar hanya sai rubuta oh ya kawar da ya kawar da kwalba kada mutane su faɗi shi ko nan yana tufan kaba ya yi tuntube ne wato duk aikin alheri za a rubuta masa ke ko da ko bai ninya ba kenan ko ba lura ko da ke aikin sharri ba ninya ba za a rubuta masa saboda yalwan wannan kuma an ba mu labarin kuma wata mata da ta shiga wuta saboda ta ɗaura kyanwa bata ba ta abinci ba bata sake ta ta nemi abinci ba to kun ga dangantaka da kare kenan da kyanwa ina kuma ga mutum wanda ainihin eh, ka ɗauka ka ba wani wanda ke naka ne wanda Allah ya baka kai ma ba naka bane ta wani janibin amma ka ɗauka ka ba wani sai ya zama kana da lada Kyauta ta ma makwabci ma haka nan kai hatta sakin fuska ga dan uwanka in ka gamu da shi shi ma duk sai ya zama aikin lada saboda kun ga ana gwada mu da zaman mu ne da rayuwar da ake gwada ka ita rayuwar ce aka yi maka kuma doka akan yadda za ka yi ta don haka mu addini a wajenmu ba ya takaita ne ga in ka je masallaci ka yi sallah ba a rayuwa ce gaba ɗaya za ka gudanar da ita a dukkan nau'o'inta don haka mu ba wani da'ira ta rayuwa da ta fita daga cikin eh, da'iran addini a wurin mu. ba kamar yadda tunanin wa'annan wanda yanzu gara ma'amanta da su da ne nake wannan magana sai in ta faman kankar wannan ganin cewa su a wurin sun raba rayuwa da addini akwai wani abu da in ka ce wannan kaza sai ce kana neman ka shigo da addini cikin siyasa to mu a wurin mu gaba ɗaya dan adam ya zo ne ya bautawa Allah a duk abin da yake sawa'un a ainihin rayuwarsa ta siyasa ne ko rayuwarsa ta wanda zaka iya cewa ta addini ne ko zamantakewansa da mutane ne ko cinikinsa ne ko ma menene akwai dokokin Allah ciki don haka dokokin Allah ba su da iyaka ga ina ne a rayuwar mutum ba a ce a wannan wurin ba doka ba an bi mutum an masa doka a kan komai har da halwa halwa wato inda zai ta ya bai ba kowa kusa tare da shi akwai dokan Allah ta bi kamar inda zai shiga makewayi zai wanka ko zai tsuguna shari'a ta bi ta ce ga yadda za ka to yin waɗannan shine addini a wurinmu mu kuma shari'a nan ta zo ta mishi doka akan abin da zai ci da abin da zai sha da suturan da zai sa ta ce ma ga inda zai suturce ga irin suturan da zai samu ta mishi doka akan komi a komi da ka sani akwai haram da halal to barin haramun da aikata wajibi da kuma nisantar makaruhi da ƙoƙarin aikata mustahabbi shine addini ba wani abu ba ka yi inda aka ce ka yi ka bar inda aka ce ka bari a koma menene saboda haka wannan in muka duba za mu ga cewa to ashe in haka ne abin da ya kamata dan adam ya tambayi ya tambayi kansa shine to me Allah ta'ala ya ce in yi ni wane ne aka ce kai halittan Allah ne daga ina na fito aka ce ka ji da inda ka fito asalin ina za ni in ka mutu akwai makoma akwai ranar hisabi za a tantance ina za a kai ka to yanzu mutum da haka nan ne mene mafita sai a ce ka mafitanka ne ka bi abin da Allah ya ce ka yi a rayuwanka ka bar abin da Allah ya hana ai kaga wajibin mutum yanzu sai ya tambaya akan ko me zai yi me zan yi mutane suka so da yawa sukan kasa gane addinin musulunci sun ɗauka in suka ɗauki ko littafin addini ko alkur'ani al misali suna son su ga kamar textbook ne na komi da komi ana bayani filla filla to ba haka bane addini ko ka misali mai da za mu ce misali tattalin arziki da mutum sai ce to ina littafin tattalin arziki mun ce siyasa ce to ina littafin siyasar musulunci to ba haka bane addini abinda yake ce maka ya sa maka iyaka ne iyaka ya sa maka filin yake karka wuce nan amma inda bai maka doka ba kai kuma ya rage maka saboda ka shi musulmi inda abinda inda za a ce ka tambaye shi me nizamin siyasansa ko tattalin arzikinsa ko nizamin shari'ansa ko nizamin komai nasa sai mu ce ai iyakoki ne aka sa masa wato ba zai ƙetare iyakan ba amma a cikin wannan da'irin bai ƙetare iyaka ba ya samu ya duk abin da ya zaba saboda haka da za a yi nizamin siyasa na musulunci mutane na iya zaɓa kansu nizamin da hanyar da suke suka ga yayi musu sawa'un za su ce za su zaɓi sarki ne in ya mutu kuma su zaɓi ɗansa in haka suka so ko ba su ba ko ko za su yi majalisa ne su ce ga minista babba ko kuwa za su yi constitutionist ya tsara kaza da kaza da kaza abin da ya rage musu dole su san cewa akwai Allah ta'ala yana da halas da haram abinda Allah ya ce kada a yi to ba za a yi ko ba lura ba amma sauran duk abinda bai hana su ba ya rage musu su zaɓa makawa kansu haka kuma kowane nizami ne na addini ko da ko da ka tambaye ya kasuwancin addini musulunci ke sai mu ce maka akwai haram banda kaza banda kaza banda kaza baya ga wannan duk yadda ka so kana iya ko ba lura ba kamar misali ka ce ya bankin musulunci yake sai mu ce yadda banki yadda yadda banki yake aiki haka ne ne bankin yake illa iyaka ba za a yi haram ba banda bashi da ruwa kenan banda zuba jari a gonan alade da kamfanin giya kenan banda caca abubuwan da aka haramta saboda ka dan adam yana bukatan ko me zai yi tuntubi dokan Allah ne ya ji haram da halal ko ba lura ba to in matukan zai yi abin da zai yi duk abin da eh, ba in dai kiyaye waɗannan abubuwan da bai aikata abin da aka hana shi ba ya tsaya inda aka umarce shi shi kenan ba tsoro gare shi ba razani kuma shi ne manufan ainihin saƙon addini na cewa mutane su lazimta da misurtuwa da abin da Allah ce su yi su bar abin da ya hana ila iyaka to na san bayanin addini wani abu ne wanda yake duk rayuwa ne gaba daya kamar yadda ya zama wajibin ka duk abin da za ka yi dole ka san hukuncin Allah ciki wannan yazo hadisi manzo Allah cewa kada ɗayan ku ya aikata wani aiki face ya san hukuncin Allah ciki wannan aikin ko kowane iri ne sai ka tambaye me dokar Allah a cikin wannan aiki na a ce maka ka kiyaye kaza ka bar kaza ka bar kaza kaza kuma kaza da kaza kaza wajibi ne Allah ya tsora maka haƙƙin kaza ka misali za ka kiwo ne a ce maka akwai zakka kuma akwai wani nau'o'in abin da aka ya haramta maka kai za ka yi noma ne a ce shi ma ga ka'idansa za ka yi kasuwanci ne a ce banda kaza nau'in kaza kasuwanci iri kaza an haramta nau'in iri kaza an haramta an haramta algushi da almundahana da cinikin muzabana da sauransu da sauransu ga shi wa'annan duk ga su an ce maka so wannan kada kai wa'annan wa'annan kuma an karfa maka goya kai kuma akwai zakka akwai kumusi akan ka akan riba da sauransu da sauransu ko ba lura ba to shine saboda haka eh, dan adam ya zo ne ba ya rayu ya sharholiya har ya mutu a ya zo ne ya rayu bisa ka'ida da dokoki yadda Allah ya shimfiɗa in yi wannan shi ke nan ba tsoro gare shi ba razan to ko ya yi ko ma kar ya yi abu ɗaya da ba zai kubuce masa ba shine bai isa ya kubuce ma mutuwa ba bai kuma zai kubuta a taso da shi gobe kiyama a yi masa hisabi ba saboda haka idan mutum ya ƙibi ba wani ya cuta ba illa kansa to kada mutum ya ruɗu da al'umma har ya manta kansa don sau da yawa mu mutane mukan duka tunanin sauran wasu ne sai mu manta kawo kanmu to manta kai ba karamar masifa ce kun san wanda ya manta kansa wanda ya ruɗu da ganin duniya har ya manta shi kashin kansa daban yake da kowa kai kai akan kaɗin nan daban kake da kowa a duniya yanzu da za mu kaddara a je lahira a ce kowa da kowa za shi aljanna ne amma mutum ɗaya ne ba za shi ba yaya idan mutum ɗaya nan ya zama kai ne ai ka kaɗi to da za a sami ɗaya extreme ɗin a ce to kowa wuta za shi amma mutum ɗaya ne yaya za ka so ka zama kai ne ɗayan nan ya zo wani mai hikima yana cewa shi da ranar lahira da za a ce kowa aljanna za shi sai mutum ɗaya ne kawai za shi wuta ya ce shi saboda tsoronsa da ta ganin yadda ya sa amma Allah yana zai tsamaci shi ne wannan haka kuma da za a ce kowa wuta za shi sai aljanna zai sa rai ko shine za shi aljanna to mu kaddara da kuma a ce to ba wanda ma za shi aljanna ko wata za shi ba haka bane fa ina bada misali ne to da shiganka wuta tare da kowa da kowa ba zai sa ya rage maka jin ya rage maka wahalanta ba ballantana kuma tabbas mun san cewa waƙiyan shine wasu za su aljanna wasu za su wuta to mu ce mu kaddara misali za a shiga wuta amma mafi yawan mutane za su shiga wutan ne haka ma ya zo mafi yawan mutane wuta za su ko ya billah to makaddara sai ka shiga wutan tare da sauran jama'a masu mafi yarin jahi to zaka ce au ba komai majority ba muna bane ai ba ruwana ba minority ne ko suka tafi aljanna ina ruwana su ta jin dadin su can ba duka ga wani ga wani ga wani ba ga masarkin garin mu na ga waziri ya wani damuwa mu ta shan wahala din Ka zaka ka saka na irin nan kai ba ruwanka da su wane da wani kai kanka kawai kake ji ka fita kai kadai to tun anan fidda kanka a nan ɗin ma karka dakata wani ta kanka za ka yi domin gobe kiyama ba wanda zai tsinana maka komi kamar da kai ba za ka tsina maka ba saboda ka yi tan kanka ne kai ne za ka nema ma kanka mafita to a wajen fidda wasu ne kakan kokarin hankoran fidda eh, eh, fidda kanka kai ma karka ce in na ce ka ta kanka yana nufin ba ruwanka da kowa ne ko ba lura ba al misali wa'azi da kiran mutane yana iya zama hanyar mafita gare ka wajen ƙoƙarin tsamar da kanka za kuma kai ƙoƙarin tsamar da wasu amma sun nan na kusa sannan na kusa ko an fusa kuma alikum nara ku tsamar da kawo kanku da iyalanku daga wuta Saura ka mutum kare manta kansa a wannan al'amari ya zama cewa ya sa gaba akan menene mafita gare shi kan kansa gobe kyamu aiki a kan kansa amma a yin wannan lalle zai ga cewa wajibinsa ne har wala ya tafi tare da wasu ya taimaka ma wasu don wa'insu wajibobin addini Allah ya tsora ma ɗaiɗaikunmu ne wasu kuma ya tsora ma al'umma ne abinda Allah ta'ala ya tsora ma mutane masu yawa su yi kamar jihadi to idan al'umma ta ki tsayawa da shi to duk 'yan al'umman suna da laifi dai kowa da daidai gwargwadon gudunmuwan da ya bayar na rashin yin wannan jihadi idan kuma wa'insu abubuwa kuma Allah ta'ala ya tsora ma al'umma ne kamar tsaye da shari'a wajibi to shi ma in aka kasa tsaidawa to shi ma zai zama duk 'yan al'umman suke da laifi daidai gwargwadon da kowanne ya bada gudunmuwa amma in an tsayar fa to kowa kuma zai sami lada daidai gwargwadon gudunmuwan da ya bayar ne ina fata an amfana na ga na tsawaita mana magana ko da kila ana an dai zugum dai ba a ce man komai ba kila ana yi ana ganin cewa rana fa ta fara dan zafi da fatan Allah ya sa samu amfana da wannan tunatarwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ba basuwa babu abu da nika iya kara mun gode ma male ale sa mu cika da imani ale insha Allah ya tambaya ya ce to a ce ma da tambayoyin da yawa to ban san da ku ai chairman yakan dan duba ne ga wani za a sa amma dai ya riga ya bani ina ansa wasu wanda suka makara sai su hakura ko kuma tana yawa wannan yace a as a, student some in the world menene world mene of work ne in the world of work uh, as students some in the world of work and this movement of ours uh, is full of obstacles hurdles and tribulations I wish Marlon to guide us on a firm faith and steps that guard against swearing from the faith and ideology of this movement to a takaice abin da yake cewa shine wato wannan duniya ta mu wato ko da yake a matsayin shi na dalibai a matsayin mu na dalibai wannan duniya ta mu cike take da waɗansu abubuwa wanda suke zama kamar wato suna hana mutum wato bin wannan tafarki da wannan musamman ma dai na wannan harka to yana fata a ba mu a dan sato da mu dangane da hanyar da zai sa mu tsaya kyam akan hanya din kenan wato wannan hanya kamar na wannan harka kenan ko eh to insha Allah dama dai shi dan adam gwada shi ake kuma tabbas mutum ya karanta eh, jarabawa na farko zai ga kusan shine ke maimaita kansa a kowane zamani zamanin manzo Allah da wanda suka imani da shi sun gamu da jarabawoyi da yawan gaske daga wanda ba su imani ba kuma yau ma in ka bi tafarkin annabi sai ka ga irin waɗannan jarabawoyi ne su ma za ka fuskanta dan adam duk da yana yana ci gaba a ilminsa na gane yadda zai rayu a duniya a bisa gaskiya ɗabi'o'insa ba su canza suna nan yana nan a mutum Eh, shi ya sa ma ya zama na sakon da aka aiko wajen shekara dubu da ɗari eh, hudu da yan kai da suka wuce shine saƙon har yanzu shine kuma ya zuwa ranar ƙarshe wanda ba mu san yaushe ne ba saboda ganin shi ɗabi'an ɗan adam ba ta kan sake ba ko ba lura ba saboda haka irin wannan jarabawai na farko da suka fuskanta shine mu muke fuskanta kuma abinda za ka yi kawai shine ka dake amma dai shirya dai na Allah ta'ala ne da fatan Allah ta'ala ya shirya da mu ta yi ta addu'a don fitunu su sukan zo mutum ya sha mamaki sai ga mutum ba ganewa ne bai yi ba amma kawai sai ka ga santsi ya kwashe shi ya je kawai ya koma kuma tamkar kaman ba shi ba kamar yadda ke cewa kamar mu ɗalibai na san cikin farkon ƙarshen saba'inoni da farkon tamanin ɗin habawa malam in ka ga yadda abubuwa suka shigi waɗansu ba yan uwa wadda suka fahimci na san lalle suna da kyakkyawan fahimta na cewa ga abin da ya kawo mu duniya dinnan kamar yadda ɗalibi ya zo jami'a don ya karatu da nufin cewa in ya kammala karatunsa ya sami kyakkyawan takardar shaida zai je ya kama aiki ya zama ya sami rayuwa mai kyau wato ya ɗauki profession eh, daga nan kuma ya zama rayuwarsa dai ta kasance cikin wani mustawa duk hankoron ɗan adam kenan a wajen zuwa makaranta to a wannan da shi gen wannan misalin mukan ba mutane a wancan lokacin to ka gane kamar da ka zo makarantar nan domin ka sami kyakkyawan shaida ƙarshen karatunka ka kuma je ka kama aiki rayuwanka ta yi kyau to haka kuma ka zo wannan duniya ita duniyan nan ma ka zo ta ne domin ka yi aiki ka sami shaida mai kyau ka shiga aljanna to kada kada wannan rayuwa ta duniya ya zama ta ta shagal da kai shagaltar da kai ne ga barin neman wancan wato ba mun ce ana guje ma rayuwa bane akwai da yawa mutane sun ɗauka kamar neman aljanna yana nufin guje ma duniya ne barin ta gaba ɗaya a'a daga cikin a cikin duniya ake neman lahira yawa ba a neman lahira a lahira shi yasa ma wannan rayuwar wannan stage na rayuwar mai faɗari domin a nan ne ake neman lahira in mutum ya mutu ba zai sallah a amsa masa ba ba ma zai istighfar a karba masa ba amma a wannan rayuwa da yake da rai a lokacin ne zai yi ibada a karba a lokacin ne zai yi addu'a a karba saboda ka yana da dama ne a irin a rayuwar ne ake neman can to amma in ya zama wasu mutum ya sake duniyar ta ɗebe shi kamar ya zo nan ne ya zauna kamar da wasu ainihin daga tun daga ɗalibtan masu shikenan an gama wasu kuma bayan an yi ɗanyi kwana biyu a wani littafi na maududi yana cewa akwai hadarsu guda uku gaban ɗalibai na farko shine in suna ɗalibta suna addini ka gane a yace to na farko su kama aiki hadal na farko kenan so da wasu in suna ɗalibta suna addini in suka kama aiki sai su daina yace to na biyu kuma shine su aure to idan wani yana yana yi ma ko bayan ya kama aiki bayan ya yi aure sai ya daina wani kuma sannan sai kuma samun a fara samun yaya wani kuma daga nan ya fa iyali suka fara zuwa an gama to amma kaga mutum ya hayyace waɗannan yana makaranta ana nan ana fafatawa da shi ya ya kama aiki haka nan ya aure haka nan har ya saba bara samun ƴaƴa haka nan to shikenan insha Allah to na san kuma akwai lokaci ma da wasu ke ci mana ahau din dai ba ba ku da responsibility ne akan ku din dai kuna yin wannan ne dun ku yara ne bari ka gani nan gaba in responsibility ya hau ku sai ku samu sukunin ma za su yi wani suna tsammanin haka din ne to amma su masu faɗin hakan nasu duk su lalle responsibility din ya tafi da su to ni kuma sai muka ga cewa lalle kan ba wani responsibility da ya kamata yana maka addini a cikin responsibility ne zaka yi addini a ko ina kuma zaka yin addini ba an ce yana nufin addini kamar da suka ta mana na san yanzu sun yi shiru yanzu masu sukan harka sun daina wannan magana din sun daina cewa muna cewa kar ai karatun boko saboda boko ma ya zama abin da ya zama da suna cewa da awon ita ce kar kai boko kar kai aikin gwamnati haka suke cewa ba mu taba taba jin wannan ba amma kowa ya bude baki abin da yake cewa muke cewa ke kowa ne bude baki a barbar su wa'annan suna cewa kar ai karatun boko kar ai aikin gwamnati amma yanzu na amma shekaru ba sake jin masu faɗan wannan ba sun yi shiru kuma eh yanzu ma ita gwamnati tana neman wanda ba zai yi bokon bane ta taimaka mishi kada yayi <laughs> inda kuma wani yana aiki yace zai fadi a guji za a ce yawa har ma akwai wani wanda ya zo cimma wai ana ba da incentive idan mutum zai bar aiki ana son a rage yawan mutanen da suke aikin ne wasu amma in ka ce zaka bar aikin ma har da wani kuɗin da za a biya ka na musamman don ana murna da ka bar aiki saboda haka yanzu an yi shiru yanzu ma inda wani zai fito ce kada yi aikin gwamnati za ce gaskiyan ka faɗi ƙara <laughs> saboda ita gwamnati ma ta rasa yadda za ta yi ma'aikata ɗin amma a lokacin mu mu ana neman a zuwa aikin ne shi yasa suka ce wai da a wannan muke gina kuma mu taɓa cewa haka nan ba mu abin da muke cewa mutum ya addini a kuma ko ina ya sami kansa ko ba lura ba da fatan dai wannan ya ga masar insha Allah dan bayan da zan yi ke to Allah shi gafata malam ina to ai to mutane mun sun wai ina tambaya ne ni tambayan kawai kamata mutum yi eh, dangane da inda malam yayi bayanin ana addini ba menene cewa addini ba komi bane illa aikata halal ko da nisantar haram da da aikata mustahabbai to idan ya zan mustahabban da mutum ke umurta a yi yakan menene to yakan buga mu al'umma kai to kuma ba su ma ɗaukan shi a matsayin addini ba misali ya zan malami yana yi ma 'yan uwa bayani kan mustahabbancin ko ne mutu'a yana ta kawo musu falalansa da menene da menene laka yana cewa kai wannan dai wannan da yake wasu suna da matsala da ingilishi ne mustahabbi ne to wace halat saboda wai har kai mani gaskiya wannan karatun yayi min wahala to a takaice dai ni abin in ina so a fahimce da abin da nake cewa addini ya gidi yana da hukumce hukumce ne yi bari yi dinnan akwai yi wajibi akwai yi mustahabi bari akwai bari haram akwai bari makaruhi to barin haram wajibi ne aikata wajibi kuma wajibi ne ko ba lura ba idan mutum ya aikata haram yana da zunubi ne laifi ya yi za a rubuta masa sai ya zabura ya tuba ya nemi Allah ya yafe masa wannan laifi kuma ya daina aikatawa kuma ko da dai wata ne ya sake aikatawa dai ya sake tuba ko ba lura ba haka kuma shi shi kuma eh, nisantan makaruhi yana ƙara darajan darajan ka don kana samun lada ne kuma aikata masabi shi maka zalik ko da ke so nan ba wajibai bane in mutum ya aikata makaruhi ba zargi gare shi ko da ke yayi hasarar lada in bai aikata masabi ba shi ma babu zargi gare shi ko da ke yayi hasarar lada saboda haka mai wayo shine wanda zai ta kokari ya ya maximizing din ladansa ya minimizing din laifinsa kuma ya ta neman afuwa ya ta neman yafewan Allah saboda dan adam yadda muke haka nan jarba ba mana nufin ba ana nufin perfectly mutum yana zama ne sam sam sam ba zai zai yana aikata duk wajibai duk gaba daya yana aikata duk mustahabbai yana barin duk haramomi yana barin duk makaruhai ba ko ba lura ba na'am tana yi wa cikin bayan Allah ko waɗansu wanda sun bi ƙarfin aikata laifi kuma wajibi lalle suna aikata amma mu ayyuhan nasu ga mana ne a dan bubbuga a nan a nan Allah dai Allah ya yafe mana to haka nan za a daka bubbugawa din ai ta kokarin aikata mai kyau ana ta maras kyau ana kuma ta istighfari shine illa iyaka amma wannan misalin da ake bayarwa mutum yana cewa ai wani abu wai halas ne mene musabi ni ban san wani abu na ga an samu mutu'a ban san shi a matsayin musabi ba halas ne dai kawai har ma aure ba ma ba na auren mata hudu wanda yake halas ne ba inda aka rubuta maka aka ce ya kai musulmi sai ka aure mata hudu ba inda ma aka ce sai ka yi aure ko ba lura ba bil hasil aure ma kan kansa a wa'insu hukuncin sa halas ne kawai ko ba ka lura amma haƙƙin wani yana iya zama wajibi haƙƙin wani yana iya zama musabi a haƙƙin wani ma an ce yana iya zama haram saboda ka ya danganta da kai a naka ne ba inda ake cewa ka je kana umurtan mutane ka ce to ku yi kaza duk kuma sai kun yi to me yasa kai ba kai kaza ba kai dai naka kawai a yi addini shi la ka ina fata an gane ni wannan wannan dogon bayan da cewa an ce to ya idan kaza kaza kaza kaza kaza ah, malam mutum ne hukuman alhazai ta bashi kujera kujeran makka da nufin in ya je can zai yi wa'azi shin za a iya karɓa duk kuwa da cewa in hukumar ta tashi faɗan waɗannan waɗanda aka ba irin waɗannan kujeru akan ce ɗan ƙungiya ɗan kaza ne ɗan kaza ko shin ko da za a ce an baka kujerar ga 'yan uwa mai harka to uh, wannan yana ba a takaice yana cewa ne to kamar misali idan uh, hukumar alhazai ta irin ta jiha din in ta ba dan uwa kujeran haji yana iya zuwa amma ita ta raba ne ta ce ga na kungiya kaza ga na kungiya kaza ga ko su ce ko kungiyar ku kowa ku kawo naku sai a baku na kungiyar ku to akwai wa'ansu abubuwa wanda suke adatan a wajen mutane sukan zama zaunannun abu ne kuma ba su ganin da laifi a kai kamar in ya riga gabata shi al'adar mutane sun saba dama haka nan ake yi ba su kuma ganin laifi ne daga dukiyan su a ɗiba a yi ba suna ganin kamar an kwashe dukiyansu ne ana fai wurin wasu ba walantara ma nan ya ce za a yi wa'azi ne to sai shi ya rage maka ba wani laifi sai ka je amma dai mu da mukan kyamaci wannan saboda wani dalili daban ko a hajjin da aka yi bara an aiko man da irin wayannan kujeru daga da ne ma in rubuta sunan mutum shikenan sai ya tafi aka dan bani nawa kujeru to sai aka ji shiru sai wani ke ci ma kamata sha'anin aikin gwamnati ne in ba da amsa to sai na ba da amsa a rubuce na nayi na farin ciki da kujerun da aka ce gwamna ya ya bani na haji amma duk da ni a fahimta ta ba wani abu a shari'a da ya hana in karɓa amma ba na son karɓa saboda na fuskanci cewa wasu malamai suka rika rige-rige akan wannan har suna rigingimu akai kuma sun ɗauke shi da girma duk da yake bali ɗin shi na kuɗi ba wani mai ba ne amma sun ɗauke shi da musulmanci to dun kar in zama na sulmoyo na zama daidai da su saboda haka ne na gode ba zan karɓa ba ballantana ma kuma na san cewa su wa'annan mutanen har ma ana ganin ana musu feba ne wani wa'insu abuwa suna iya zama haƙƙinka a wajen hukuma amma idan ya zama shi abocin abin yana ganin ba haƙƙinka yake baka ba yana ganin kamar yana baka rashawa ne ka zama ka zama yaronsa gara ka bar mishi kayansa ko da ke ba kayansa bane na maka idan ka ce min ai kayan hukuma ne na ce maka eh lalle kayan hukuma ne saboda ka ba laifi kayan hukuma ne ba na wani mutum bane amma su sukan ɗauka cewa tamkar sai ba su ke ma mutum kowa lura don haka muka kyale musu kayansu amma in insha Allah eh, lokaci na zuwa da ma za a kwace gwamnatin gaba ɗaya ba kujeran haji mawa mukan yi wa wani laifi sai ya sai ya roƙi to menene mukan yi ne yace to mutum ya yi wa wani laifi sai ya roƙe shi gafara amma sai mutumin ya ƙi gafarta mishi to yaya matsayin mutum a wajen Allah to shikenan inda ya iya sauke girman kai har ya ɗauki eh, tawalu'un ya nemi gafara to falillah alhamdu shi ya gama nasa ko ba lura ba saura kuma dai wannan dai mutum laifi kai masa idan sai dai ya yi ta'alluki da wani haƙƙi ne wanda za ka biya na dukiya sai ce bai yafe ba sai ka biya shi to wannan kam sai ka biya shi kamar ka cewa ne lokacin da kake bani amana yana riƙewa din nan to dai ka da mutum dai na cinye maka kaza ce ah, ba gaskiya ce ganin tattalin arziki na yana ta gurgurcewa sai kai kake cinye to sai ka biya ni to lalle kam dole ya biya ko ba lura ba amma idan haƙƙi ne da ya shafi mutunci kamar ya ce na yi da kai ko na zage ka ko na suke nan suka ka ce to Allah Allah ya fi mana baki da in kuma ce ani kuma ban yafe maka ba to shikenan kai dai ka biya naka wannan kuma saura na Allah ne Allah ta'ala mai iko ne kan ya yi maka ta'ammuli amma shi ma din wannan dai ba ana cewa ne in har kai ka iya faɗa ka iya ce mutumin ya yafe maka to ko ba ya ce bai yafe ba ma dai kai ka gama naka kuma Allah mai iko ne kan ya yafe maka ko ba lura ba amma ka fita haƙƙinsa ba lalai ne ce ya yafe ba wato wanda ya shafi mutunci kenan nake batu banda wanda ya shafi kuɗi yawa wanda ya shafi kuɗi kan ba sai in ya ce ya yafe maka wannan ku in ko ce bai yafe maka lalle ka biya mishi ka biya shi to na ga tambayoyin na da yawa ah, malam hmm? to to ina jin kila muna iya rasa babin tambayoyi amma na ga sauran ko guda nawa ne guda eh guda uku ne to a sai dai ɗaya yayi guda biyu ne malam yaya magana akan irin mutane da suke kan dutse kuma suna suna suna mene suna su kuma su ma suna da halitta kamar namu to har yanzu ma akwai a wajen gwangwala Ah, ko arnan koma ne ko malin zai iya ba mu haske yadda za a iya jawo su zuwa ga hanyar Allah su fahimci addini da ya sa aka halicce su malam ya yi magana kan abubuwa mm, da ke cikin aljanna kamar su abin sha to a nan duniya akwai waɗansu abubuwan sha irin iri-iri to kamar waɗannan abin sha na duniya ko ya halatta musulmi ya sha su irin su sweet sweet wine ne oho da sauransu to a cikin wancan maganin da da awa wannan alhamdulillah ina jin akwai masu yi kuma in ma shi wanda ke maganan wannan koma din akwai shi da wani sila na kai sako sha Allah yana iya ƙara kaimi amma da abin da na sani lalle akwai waɗansu da suke tsayawa da wannan wajibi suna zuwa har can wajen koma din suna masu wa'azozi ko da ke da yawan sun sulale sun bar Najeriya sun koma kamaru saboda kamaru ana kula da su Najeriya ko ba a lura da su sai dai a sa masa haraji kawai ba kuma masu komi amma can ko har su asibiti da makaranta da sauransu ana musu to sannan kuma abinci da abin sha su ma dai haram da halas duka zayyanannu ne yawa saboda idan abu idan aka yi giya a matsayin alewa tana na a duk abin da ke bugarwa sunansa giya duk giya kuma haramun ne sawa'un ana sha ne ko ana tsotso ne ko ana shaƙa ne ko ana buƙawa saboda haka da taban da take bugarwa da snob da yake bugarwa kamar koken ai a hanci ake zokan shi ko yawa da duk abin da yake bugarwa ko ta hanci ne ko ko ma in za mu kaddara ma akwai tozali mai bugarwa to ba za a sa shi ba kuma ko da ma abin ba na sha ba ne ko ba lura ba kuma eh, in dai zai buga don yanzu masu buguwa sun gano dabarorin buguwa iri-iri ainihin har ma da yanzu suna sa za ka gama da wani mutum da bakin hankici yanzu yan a caɓa galiba suke ɗaukar mutane a galiba da dan bakin shalashin su a bakin hankicin su haka suna za ku to shalashi wanda ake facin keke da shi su zuka su zuka zuka idanun ya ja su ta burgawa ko ina su kurtso su kukkurda su kashe kansu da wanda suke dauka to haramun ne shakan shalashi kuma an ce ma wasu hakkwatami ma sun gano aka tono kwatamin can kasa din aka sa hanci aka shaki warin aka shaki warin aka dago za a bugu to sukan je sai ga mutu a kusa da kwatami ya tsaya ashe yana aiki ne Allah ya sauki to akar makallawa don Allah a taimaka mana da abin da mutum zai rike don gudun drifting away from the path of guidance Allah ya saka to amin insha Allah sai dai gurgurda abin da muka yi ta faɗa kenan Allah ya taimaka a saura kuma sai dai a yi ta addu'a insha Allah daidai gwargwadon hali malam a menene na tun da Allah zai hukumta mutane akan duk abin da suke yi menene fa'idar shari'a da hukumta mutane a duniya eh to ko an hukumta su a nan ba yana nufin ba hukumci a can bane in kuma ba a hukumta su ba a nan ba yana nufin ba hukumci a can bane fa'idan hukumci a nan shine gyara maslahan al'umma ne domin idan aka kyara ƙasa ba hukunci fasadi zai yawa duk za a ɓata komi ko baka lura ba yanzu inda zai zama babu doka to komi zai wargaje ba ganin ko su azzalumai suna dokoki yanzu da za a ce yanzu misali rayuwa za a yi ta a ce duk wanda ya ga abu ya dace da shi yayi amma kuma duk wanda bai yi ba kuma ya abin da ransa ya ga dama kamar yadda yanzu hukumomi ba su tsare dokan Allah sai su yi nasu dokan su tsare da za su ce ga ofishin haraji an gina ga can tax and revenue office tax section a ce duk wanda ya san ya sami income taxable income ya je ya biya ba da fiɗi amma kuma ba za a tambaye shi ba ko ka biya ko baka biya ba ma ba za a tambaye ka ba akwai wanda zai akwai wanda za shi ya biya illa nadira sai wanda ya imani da ƙasa sosai amma kun ga idan kai ma'aikaci ne ma sai as an ne ainihin ma ba a jiran ainihin ka ainihin a baka income ɗin ka je ka biya haraji sai an cire sai a baka raguwa sai sun cire harajin su biya ka raguwa in ko ka samu wani income baka biya haraji ba yanzu sai a hukumta ka shi yasa mutane ke biya to kuma yanzu da titin mota ce to ga nan dai amma dama dai ya kamata a bi in kuma mutum ya je ya bi hagu kuma to ko ya yi karo dai ko ya kashe wani kuma dai kuma ruwansa sai mutum ya aka sa mashi horo a nan duniya ana ce masa kafara to shikenan an kankare masa laifin a tambaye shi wannan gobe kyama in ko ba a kankare masa ba to akwai bai tsira daga nan ba amma ba zai yiwu a ce tunda akwai hukumci gobe kiyama ba za a yi hukumci ba a duniya an ce addini din a bacci a ya mutsi kenan a rayuwar duniya saboda haka maslahan mutane ne ya zama akwai shari'a zan da kuma duk ya zama ba shari'a din to shi ma addinin ba zai gudana yadda eh, yadda ya kama rayuwa ma ba za ta yi kyau ba kuma kamar yadda zaka iya gani yanzu abin da ya faru kenan yanzu sai aka bar addinin ba shi da gatanci ko mutane suna abin da ransa ya ga dama sai ya zama tarbiya ma an canza ta har ma addini ko da addinin ma kamar da ke faɗin sai ma yanzu dawon ake koya mutane ana cewa dan adam daga biri yake wanda ke koyar mun cewa in ma kasashen kiristoci sun fara cewa su ba su yarda da wannan ba kaga wato kenan sai da shari'a ake tabbatar da addinin ke ake tabbatar da maslahan dan adam insha Allah to insha Allah mun an sama dai tambayoyin sai me ya rage ta shiri na gaba shine zaman tattaunawa da za a yi da malam wato interactive forum zan ba abin magana ga wanda zai gabatar da wannan shirin malam zan wasu tattaunawa da za a yi da yan uwa wanda suka samu halittar eh, shi wannan taro wanda mafi yawa wanda suka zo suka zo daga nesa kuma suna da tambayoyi ko wasu neman shawarwari wanda ba za su yi shi a da kuma su ɗan uwa ɗin wanda suka zo za su buƙaci irin wannan tattaunawa duk da yake lokaci ya tafi gaskiya saboda matsalar information da aka samu za mu so masu irin waɗannan ɗin a cikin ɗan wannan lokaci da muke da shi wasu tambayoyi da za su so ko wasu neman shawarwari ko shawarar da za su bayar ko irin waɗannan da tattaunawa domin an samu chance da ba kowane lokaci ne ake samu ba ban san ko akwai wanda suka shirya abin da za su faɗi ɗin ba sai mu jira su zuwa lokacin da muke da shi a hannun yanzu ok ka daga hannun ne ok to Allah ta'ala wal barakatuhu ah, da farko dai na gode ma Allah ta'ala da ya bani dama hadartar wannan majalisi wanda yake mai tarin albarka ah, shawara wadda nake son yi zamo nan bayar shine Ah, da yawa lokacin da ana ishtima haka za ka ga waɗansu matsaloli waɗanda suke faruwa a cikin wannan harka ɗin malam yakan bayan uwa shawarwari a kai musamman ta fuskacin yan uwa suna da matsaloli tsakaninsu ko jita-jita tana yawo malam zai magana a kai ya warware matsalolin so ina fatan ya zamo cewa irin wannan in tana faruwa ɗin yan uwa za su samu natsuwa sosan <laughs> gaske gaske domin eh, kowa za ka jina cewa menene matsayin malam akan kaza menene matsayin malam akan kaza yana ganin in malam din zai zamo irin waɗannan suna faruwa ya zamo ya yi magana a kai to zai rika warkar da yan uwa ta yadda ba sai sun jira wani ya ce musu kuma ga wani ra'ayi ba daga shi bakin malam ne wannan shi ne shawara ta insha Allah assalamu alaikum warahmatullah suna abakar daga tsafi insha Allah wannan dai comment da yayi ba tambaya ba ce abin kuma daidai gwargwado yanzu dai akwai hanyoyin sadarwa ah, wanda har suka wuce irin na da waɗanda muke da su ah, a da can mukan haɗu ne a masallaci duk cikanmu kuma buɗaɗɗe ah, masallacin zai buɗe daga duk wanda ke bukatan ya zo taro ɗin yana iya zuwa kowa ma yana iya zuwa to amma mukan eh, haɗu tun muna kamar goma sha ana ishirin da wani abu ana cewa kai wannan ijtima ɗin ya cika yau ainihin an kai wajen mutum hamsin suka zo to har kana na ana nan har ijtima zan ba zai yiwu ba ya zama aka fara rarraba shi da eh, aka fara ragewa dama kowane wata muke farkon na eh, alif da tamanin ai kowane wata ne duk wata za mu yi ƙarshen mako guda ɗaya duk wata to lokacin yan gomomi ne to yanzu har abu ya zama sai a zo a cika masallaci ya zama shaƙi ba masa tsinke har ya zama ba zai yiwu ba to amma yanzu akwai hanyoyin sadarwa daban-daban akwai tarurruka daban-daban akwai mu'tamarori da ake yi shiya shiya ya je nan ya je nan ya je nan akwai kuma hanyar sa hanyoyin sadarwa yanzu bayan ma jarida har ma ga har muna da shafin eh, intanet har ma shafuffuka ne ka gane ahe eh, ko wuraren discussion har ma akwai su su tambayoyi da amsoshi da waɗansu tattaunawa da wurare daban-daban dai har ma ana kokarin a buɗe chat ga kuma ma karatu da muke yi shi ma zaunanne su abuwa sukan bibbijiro ko da yake ba da unwanin tambaya ba amma dai in dai matsayi ne akan wani abu yakan zama an san shi a cikin karatu insha Allah kuma dai yanzu ma har ma shi ma hanyar karatun ma ya wadata na cewa ba ma sai ka tsaya in dai matsayi ne na shari'a to lalle sassauƙan abu ne ka sani in kuma matsayi ne na eh, matsayin harka shi ma sassauƙa ne ka sani insha Allah saboda kai kuma ga yawa ma ana da karawa ne nan gaba ba za a yi a ce kar an tara mutane ana magana kan wata matsala irin wannan sai dai yanzu yakan shafi wani gari in wani abu ya shafi wani gari hususan sai ya zama su gari ne kawai shafa su ne sukan zo wani lokaci ko kuma a je can garin su a yi musu magana akai ko ba lura ba bai shafi kowa da kowa ba ballantana ya zama kowa da kowa kamar akwai su mustawansu. suna nan suna yan tsegunguma kan wa'yansu abubuwa ƙanana sai zama su ne da da su ya shafa tsegunguman sai a je can a yi musu maganin wannan tsegumin ba sai an baza ma kowa da kowa ba amma daidai gwargwado dai ana yin wannan amma ba irin sifa irin ta da ba wanda za a haɗa kowa da kowa a masallaci duk a yi mishi magana akan wani abu kwara ɗaya da kunno kai yanzu in su hanyoyin ne kuma ake bi insha Allah to na ga sai ko lokaci an ɗibi mic ɗin gaba ɗaya ne a yau ɗaya na suna na Aisha ina yin tambaya ne akan saurin fushi idan mutum yana da saurin fushi kuma idan an mai abu ba zai iya jurewa ba ko ya zai yi cikin karatuttuka da akan yi na akhlaq don akwai babi musamman kan al'amarin fushi da wasu ɗabi'o'i irin wannan da yadda ake magance su ina ganin in wannan ne za mu buɗe mishi babi a nan zai zama babu iyaka ga tattaunawar namu eh, kowane abu ya kamata a yi shi a muhallinsa eh, wannan wala Allah muna batun game da harka ne wadanda yake da can akan shekaru kamar 24 da suka wuce har zuwa ma 20 don har eh, cikin tamanonin nan ana akan haɗu ne gaba ɗaya a tattauna a wuri guda bayan mun yi karatuttuka sai mu ba da sashin ɗin ƙarshe wanda har mukan kwana wani lokaci har akan in ba manta ba akan sha bakin kofi don kar a yi bacci hawa suka fara yaɗa cewa ai akwai wani abu ne ake sha sai a birkitar da kan mutum wani irin farau farau ne baki wato bakau bakau kenan can tsakan dare ne ake shan sa to wato in ya zama ranar ƙarshe da kan ce to yau fa za a yi ta discussion ne har lokacin sallah na tahajjud sai a ci gaba da sallan tahajjud ba bacci kawai saboda kashi gari kowa sai koma gida to wannan lokaci eh, kamar da ke ga ma wanda ya magana na baya ya kau ganin cewa ana karuwa ne amma bai hana su mutane yan uwa yan nasu ciyoyin su rika irin wannan ba kan abin da ya shafi ciyansu in wani abu ne kuma ya ya kamari sai su kai shi gaba insha Allah wannan kamar tambayin da ta yi muna yin akhlaq cikin karatutukan mu akwai akhlaq kuma cikin akhlaq ne akan san ɗabi'o'i irin waɗannan munana wanda ya kamata a kawar da su da kuma kyawun da ya kamata a gina su insha Allah assalamu alaikum duk da yake da amani na kudurci cewa sunana Muhammad Nasir Fudiya daga Kano na kudurci duk lokacin da Allah ya sada ni da dama irin wannan akwai abin da yake mai nauyi da kwakwalwa na ya kasa ganowa na dangane da rayuwar dan adam tsakanin mace da namiji so na tsora ina tani sai na ga mata sun fi maza daɗewa a duniya so kuma sun fi su yawa so da yawa nake tunani in Allah ya sa na samu irin wannan damar malam ne ya cancanta ne wannan maganan dan na iya fahimtan haka da kuma warkar da ni assalamu alaikum warahmatullahi yanayin halittan eh, mata da maza ne mata wadda Allah ya halishe su suna fin maza daidaiwa a duniya kuma irin shutuka wadda yake yawan kashe eh, maza bai saurin kashe mata ce sa kaga mata sun fi yawa su maza dadewa a duniya daga halittar halittansu ne sunana ibrahim husaini sunana ibrahim husaini duku daga biyu ke ni nawa ba tambaya ba ce shawara ce haka kamar wani lokaci idan mutum yakan dubi wasu records na wasu movement a kasashen duniya zai ga cewa daga da'irorinsu har zuwa daga da'irar daga da'irori na ƙasa har zuwa can sama akwai rekod to shi yasa ni a nawa tunanin nake gani da ya kamata ya zama na cewa a ta ɓangaren mu mu ma ya zama na daga da'irar gari har zuwa da'irar tal'am akwai rekod ta yadda misali idan da wani zai kau to ana iya samun ci gaban wannan aiki ne assalamu alaikum da alama eh, kamar ko ba dan gane yadda abin da muke nufi ba dan eh, akwai dai wani matsala da zan yi presenting dan na san in muka yi eh, program musamman na sisters haka ko mun je garuruwan su ko kuma an yi tadribat ko wasu abubuwa dai haka to akwai kukan da sisters suke kawowa wanda muke so da anan akwai sisters daga wurare daban-daban da suka zo da ma brothers wanda muke so ya zama cewa in zai yi malam ya dan mana bayani akai dai haka shine kasantuwar cewa akwai sisters masu kokarin su shishirya abubuwa don samun ci gaba na harka din kamar programs haka amma to da yawa suka shirya to akwai wasu brothers wanda suka daukan ma kansu sai su ce ai su mata ne wai ba su da isasshen hankalin su shirya abu sai an kawo sun gani kamar mu ma muna da experience akwai lokacin da muka shirya ah, lancin din kafet na Karbala wanda aka yi a Kano to sai wasu brothers suka ce mana sun ji muna batun shirya wajen zama dai haka sai suka ce mana kuna shirya wajen zama ne muka ce eh suka ce to in kun gama ku kawo mu gani in bai yi ba ni aka gaya ma haka nan in bai yi ba sai mu canza mu sa yadda ya kamata sai na yi mamakin wannan magana dama muna jin sister suna complain cewa akwai irin wannan sai muka ce amma kai a matsayinka na wane zaka canza mana yadda muka shirya tunda mu ne da program in kana da shawara kana iya bamu ka ce ya kamata ku yi kaza da kaza amma ba ka ce mu idan muka gama dukkan mu duk cikan mu har da wasu brothers tare da mu yan academic forum idan muka gama sai mu kawo maka kai kadai ka gani ka ga in bai yi ba sai ka canza mana to irin wannan matsalan wurare da dama duk inda muka je ko kwanan nan da aka yi tajriba Kaduna sisters da dama suna ta kawo wannan kuka wasu ma sukan zo musamman su gaya mana to shine muke son in zai yi ya zama malam ya yi bayani akan wannan dan su san cewa wato yadda Eh, maza suke ya zama dole su yi harka kuma Allah zai canje su to mata ma ya zama dole su yi tunda wasu da suke gaya musu haka wasu ne da ake gani kamar manya manya don haka kuma sukan ce su ne suke gane maganan malam salamu alaikum shi kenan insha Allah saura ya rage su mazan da suke ganin sai su ne kawai suka iya abubuwa su ji su gane cewa sistoci ma in suka shirya abubuwan su to lalle sai dai a taimaka musu kar a ɗauka hankalin mace daban na namiji daban namiji ne kawai ke da hankali na'am akwai wannan noshin din a al'ada al'adance to na san mukan ta hannu a ranar kaddamar da wannan ne ko karbala ne ko an nake cewa na kawo maganin cewa sai yau da mutane sun ɗauka al'ada mata ba su da initiative aka suke cewa ba su da initiative ma'ana su ba su initiating din abu kuma lallai a tarurrukan mata da yawa sukan nuna wani abu mai kama da hakan adal misali eh, ko da in kaji an ce kungiyar mata ta duniya akwai wata kungiya haka nan ko to sai ka ga duk maza suke shishirya musu akwai wani taron da suka yi a a china wanda suka yi to ainihin duk maza ne suka ga gudanar musu da komi nan ma Najeriya duk sai aka su duk waɗansu duk maza suka shishi da abubuwan ma suka daddebo waɗansu har da matan ƙauye suka ji suka ta suka ta bacci ba su ma san abin da ake faɗa ba aka ce duk wannan an ce Najeriya ita tafi yawan ma tura delegate kowane suna tura masu ilimi wanda suka magana amma nan sai aka ɗebo saboda su abin da ya dame su a nan barayin Najeriya su kuɗin da za su fitar ne saboda sun fitar da kuɗin da kuɗin tikiti a kowace rana ana ba ko kowacensu ana ba ta ko dala ko dubu nawa ne kulli yamin wai siyayya to su wayannan kawayan sai a dan ji a sai musu wani abu manna musu sai a kwashe kuɗin a zuba aljihu shi yasa suka kwashe su kwashe suka yi suka ta bacci ba san abin da ake to kusan sai ya zama wasu a nan maimakon eh, su matan ya zama suke tafi da abubuwa din maza ke tafi da musu to amma sai har nake yaba musu yan uwa mata da suke harkar nan cewa to yan uwa mata da suke harkar nan sun bambanta akalla sun nuna mana su suna da initiative sukan haɗu su shirya abubuwa kuma muna ƙoƙarin eh, ƙarfafa musu gwiwa kan su riƙa yin abubuwa da kansu kansu ce namiji masu ko da ke ɗabi'a ce ta mace in ta zo sai ta ce ina namiji ya zo ya mata ɗabi'a ta ce ita za zo ce ko wani abu ne faru sai ta ce to a zo a yi mata mana kawai maimakon ita ta yi har ke ce musu to ku daina cewa a yi muku ne ko ku riƙa yi ne da ku yi ƙoƙarin kanku kuma wannan taron eh, an yi haɗin gwiwa ne tsakanin academy forum da sisters ko sisters na ga mu abin mamaki kamar ma 'yan sisters masu mafiyawa wannan shine taron farko da aka ga sistoci su fiyawa to da idan <laughs> aka yi taro duk taron da aka yi sai ka ga maza sun fi mata yawa duk da kuma dai eh, a yawan maza ga shi mai tambaya wanda dokta ya samu shi mai aka yi mata sun fi maza yawa ko da ke ba ba su yawan sosai sosai bane ko kamar 51% ko maza kuma 49 a wani society ya gazan 52 48 amma dai ba a samun irin 40 60 san ba ya kaiwa hakan <laughs> ko da sai dai in an yaki akan ya yaki a wani da haura layo kan rage yawan maza saboda galiban ana yaki maza suka fi mutuwa suna su suke zuwa yaki da to amma idan aka zo harka to kullum muka yi taro duk taron da muka yi to lalle maza suna fin mata yawa kullum amince to ya aka yi ne abin ya kamata a sami rabi da rabi ne me yasa ainihin kullum aka yi taro maza suna fin mata yawa ya kamata a zama rabi da rabi to amma yanzu wannan ma har sai suka buge to wannan ci gaba ne insha Allah sai a ƙara ƙaini insha Allah ina ganin shi kuma in kana tsammanin za a yi harka ba matsala to ba harkan za ka yi bikin dama kai daidai kawai kai ta harkan ka kawai tare da matsala din idan ko haka na jiran sai matsala ya tafi sannan kai komai ya tafi daidai to Ah, lalle ba zai ba zai tafi ba duk ni ina tsammanin cikin abubuwan da aka yi mutum da shi bayan ƙasa da aka ɗiba aka yi adamu da shi da ruwa da iska ina tsammanin ma an haɗa da rigima aka ya mutsa don shi ɗan adam lalle rigiman ne ko da lokaci rigima yake ban saboda ka bayar za a yi karaba shi da rigingimin nan kai dai kawai kai ta harkanka kawai kika za ka iya gani ta inda ba ka tsammani amma haka haka abin ya gada in za ka karanta tarihi sai ka gani ya annaba suka kwashe da kafiran da suke fafatawa da su amma kuma ga matsalan gida kuma ka karanta alkur'ani ka ga yadda manzo ayoyi suke sauka gani da al'amarin ah, masu cewa kaza a cikin jama'an annabi bayan har ma eh, imam Khomeini a cikin maganar da yake cewa shi matsalan da malamai suka bashi malamai sai ce ya fi wanda amerika ta ba shi matsalan malam ya fi na amerika <laughs> to kazi to kuma yanzu in ka zo da cikas din duk daga daga daga al'umma din ne dai wanda baka ma zato wani abin mamaki kuma shine ki mutum ma na kusa da kai wanda kuke aiki tare shi ma yana yana wani abu shi ma yayi yana fahimtar kai makara mishi wani abu ne in ka fahimci in ka fahimci wa dan adam haka yake sai ta tafiyan ka kawai kar ka jira shi kar ka ce sai yanzu ka magance matsalar sannan za a ci gaba to ba za ba za a yi ta biya ba ke sai a ta yi na san ko lokacin da wani wani lokaci da wani wani batawaye yana ma magana ya ce ai shi malam ya koya mana kafin ya tawon shi ya koya mana cewa ita matsala fa ba magance ta ake ba zama ake da ita eh na san ko lokacin yan uwa suka kawo matsalolin kan ce to ku gane matsala ana koyon zama da ita ba a ba a magance in ka ce za ka magance matsala to ba za ka rayu duk mararwa, matsala ce ma da ba ita kanta rayuwa ko ba lura ba saboda ka a tafi da matsala kar a fasa tafiya amma kar kuma a ce wata rana za ku za ka ga komai ya tafi daidai yanzu duk da zaran sista sun fara aiki sai ta encouraging din su ai ta encouraging din su da zaran mace tana ta abuwa sai mijinta ya ta din ɗinta ya ta encouraging ina zai ta kawo cikas ita kuma ta ta tai yana ta cikas ita ma tana kawo mashi cikas yana kyale ta ne yana ta harkokin sa don shi ma in ya daga ta matarsa shi ma ba zai gwagwarmayan ba saboda haka haka nan ne za ta tai wannan ya kawo ma wannan cikas wannan kawo amma kowa ya ki cikasuwa insha Allah alba da sa'a assalamu alaikum tambaya ta anan ita ce dama da malama ta dan gabatar da ita amma dai muna neman addu'a wurin malam da'irar Katsina mu rika samun ƙarhin da ke nan zan ce duk abin da za a yi a cikin da'irar nan mahalarce shi sama'u masana katsina ni da wannan su mutanen katsina din ne da su ne za su ƙara ƙaimi duk lokacin da suka ji ana abubuwa a ta yi da su a wani abu dai dangane da kamar wuraren da sukan zama sun kamar sun zan iya cewa sun zama a wani gefe guda ne to su fa dole ne su rika bulowa tsakiya wannan magana da muka yi ta yi da 'yan kudu kenan asalin ma shirya wannan wannan taro an yi musamman domin su ne yanzu muke diskasin da doctor amma ba mu sa a microphone ba nake to ai asalin wannan mun so a karfafa ma na gefe gwiwa ne amma gefen musamman 'yan kwara da kogi da benue musamman wa'annan dai su zama sun zo to sai zama yanzu duk an yi taron ma akwai yan kwara nan kuwa sai zama ba su zo ba akwai yan kogi kuma duk da yawa sun nuna suna da interest shi ne muke discussion da doctor muka ce to ya kamata wannan taron mu dauka mu kai can ne ko ba haka ba nan gaba ya kamata a ce yanzu a yi irin wannan zan kaman Allah lakwaje ne to kaga duk da wayanda suke nan yan kogi din za su fi zuwa fiye da inda aka ce a nan ne kila za mu fara tunanin kai tarurrukan mu can ne kudu din muna son yan kogi su fiyawa sai a je can cikin kogi din in muna son yan Benue su fiyawa sai a je Benue din da sauransu duk mutum idan na san ko jola da muka je lalle kam mun ga yadda suke da sha'awan abin sosai kuma suna da yawa amma kuma abin mamaki dama muskilin da suka dinga kawo sunan suka zo komi da hausa ake sai sa muka shirya cewa to wannan lakcocin ma za a yi da ingilishi ne yanzu kan zantuwan an zo an tamani akwai wanda baya jin hausa aka sha babu wanda baya ji sai aka cewa ba bukatan ma a ingilishin dama saboda su za a ingilishin kuma ba su zo ba na san akwai lokacin da muka je ankwa shi limamin din da ne magana limamin juma'a da ne magana a masallacin ya shuru shi magana ta shige shi sosai yake lallai shi da ba haka yake tunani ba amma wannan maganar da ne ya canza masa tunaninsa yana da ra'ayin irin wato su za suna da ra'ayin cewa a zaɓi shugaba musulmi kenan yanzu amma ne mishi bayani yadda ya fahimta lalle ba haka bane ba zaɓen shugaban musulmi ba shine mafita ba sai yana tana ta mace amma wannan magana ya kamata a rika dawo ana lalata mutane ba na mutane don ya zauna yana cewa ka fa dawo fa ka yi washi har yana ka zo ka yi washi fa in ba aka daɗe sai ya tafi to kuma ina jin hayo ni dai ban koma an faɗin ba to ina ganin kamar kila ko da mun yi task force a kan area din suna yawan zuwa can to amma kila nan gaba eh, sai ku fara tunanin yadda za a kai musu taron ne tunda an fi son su da suke nesa su ya zama su ma suna shigowa to amma kamar ma wanda haka kuma wanda suke gefa irin su borno eh, ina iya cewa yanzu sokoto kam ta tashi a gefe tunda kusan komai sai ka sha mamaki ana yi da sokoto ne sai ka gansu kamar kusa kusa suke to na katsina su ma haka za su kokarta duk abin da ake yi a dinga bulla don kun san da can muna bijtima din mu muka rika daukar shi ne mu kai shi wurare daban-daban to wata ne sai muka taɓa zuwa Maiduguri sai muka sha wahala muka ga kusan duk wanda ya je taron daga nan ya tafi Maidugurin ɗan Maidugurin kalilan ne amma duk an tafi can to daga nan sai muka ajiye taron za mu rika yi kawai a wuri biyu ne da Zaria da Kano shikenan dun su suna tsakiya sai zama mutane na zuwa to kuma dai lalle akwai bukatar na gefa su ta bayyana ne to kuma na san wani lokaci haka akwai wayansu yan uwa da aka yi ta magana kan ba su fitowa fili kamar irin su yan yawuri an da mun da magana ba su fitowa kullun su suna nan in ka je suna nan a yawurin su to amma yanzu sun fara fitowa kuma dai kusan ko da boyan gaskiya ga mun yi taro babu yan yawuri da zuru wanda da can su a area sai ka shiga lungun su zaka gansu to haka sauran yan wurare ya kamata a yi ta dai firfitowa ne kuma lalle harshe ba bariya bane ko da ke wannan nayi magana ma ba ta da ma'ana tun da yake su wanda ba su jin Hausa din ba su ana amma harshe ba bariya bane ko da taro ake da Hausa in ka zo zaka amfana ko da tun da zaka yi maga discussion da mutane za su ganka ka gansu albashin ana in wata lafce ake baka fahimci mai ake cewa ko tafsir ake baka fahimci mai ake cewa ba ba yana nufin ba zaka amfana bane na sa ko lokacin da irin yan jama'a tabligh din nan sun zo haka muna sun zo tafi yan Pakistan to suka zo da wani shi ba iya wani harshe su suna magana su wani sun galiban su sun iya English shi wannan suka ce wannan wani manomi ne mutumin Pakistan amma shi ya biya ɗawainiyan kansa ya biyo su eh, tabligh amma ba jin wani harshe sai sai urdu ɗinsa saboda haka muna discussion haka suka ce to ya ya zauna nan suka ce ba komai shi a sha'anin al'amarin dan uwa musulmi ya zauna ko ya ne ne dai zai amfana ko aya aka faɗa ba a fassara ba kila ya gane ko ma bai gane ba dai ya zo na cikin yan uwansa ya zo ya zugun muna suka discussion din mu da Hausa ya zo mu amin shi to in dan bake san zai zo eh, ya zauna ana magana da Hausa ina ga dan kwara da kogi <laughs> kaga saboda haka ya kamata wannan dai magana ina yi da wani mutanen da ba su nan ne su ma ai karfa musu gwiwa amma dai yana da kyau kila a kai musu irin wannan taron can wajen su ne don na wani lokaci da muka tsaya a wayannan wuraren na sha mamakin ganin mutane da yawa musamman ma dai sisters mun tsaya a jakuta ni sisters din da na gani a jakuta har sun ban mamaki suna da yawan gaske kuma amma ni bana tsammanin suna zuwa harkoki nan suna cin abinsu eh, amma kilan ana bin su ana karfafa masu gwiwa din zai kyau insha Allah to ya kamata mu dan samu mu samu dan wani wuri mu dan tsaya domin akwai ni da daura auren da aka ce wani ne mawali kuma an ce bayan azuhur ne a ba biyu yayi nisa ai ya kamata yanzu ma bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala muhammad ali suna na zikar ne na ali dambam daga bauchi a ni na ban san kuma kirai tambaya ne ko su suggestion shine san ko malam zai kamar ja hankalinmu akan wani abu guda ba ni ga fahimta ta ga a wannan harka din shine tafiya ce wadda ta ƙunshi mutane daban-daban domin cimma wata manufa guda wadda wannan ya sanya ko da cikin harka din muna da segment daban-daban misali da su rishada'u su haris academic forum sisters wing da sauransu wadda kowa yana kasancewa ne a ɓangaren da zai iya bada gudumawa iya iyawansa to amma akwai abu guda ɗaya da ni a fahimta ta yake bamu problem shine mukan yan uwa gaskiya sukan tarkace dukkan wata dama iyawa ko kuma mu kira ta baiwa akan waje guda ɗaya misali ko akan a garinku ne ko a wani waje zan in ba wani bane ba wanda zai iya yi wannan ya sanya a cikin yan uwa din muna da mutanen da suke da hazaka a wasu bangarori wanda in aka ba su daman su taka irin rawan za su taimaka su san gaske a murnan din su amma sai zama saboda wasu dalilai sai zama yan uwa ba a recognizing wannan ko kuma a respecting din su yanzu haka sai zama mun yi abun ba sai da ya dace ba misali a wasu wurare za ga ko da ma misali rubutu da muke so mu sanar da al'umma wani abu sai ga sai a ce sai lalle wani ne zai yi rubutun wanda kuma in an yi ƙarshe sai zama ba mu iya isar da abin da ya kamata mu isar ba alhali gefe da shi kuma akwai wani wadda in shi ne yi za a isar da abin da shi ya fi dacewa su ban san kuma nan zai ja hankalin mu wajen ya zama na ana ba mu kowa su domin ya zama ya ba da gudunmawansa ya iyawansa alaikum insha Allah dama dai manufan shi wannan program daban-daban da muke da shi shine din mu ga cewa kowane mutumin da yake da wata baiwa da Allah ya yi masa zai ba da gudunmuwansa ta wannan area din ah, shi ya sa ya zama akwai sassa daban-daban na ayyukan wannan harka idan wannan sashin ah, bai maka ba kana iya ba da gudunmuwanka a wani kuma lalle muna marhaban da initiative har yanzu mutum ya tunano wani abu sai dai akwai bukatan ya zama na shi wannan abin da zai yi in dama akwai shi ana yi ya je ya kai gudunmuwansa wannan wurin ne in kuma wani sabon abu ne yake ganin ya kamata ya fito da shi to sai ya ce yana da proposal ko ba lura ba sai ya kawo in an ga cewa yana da kyau kaga sai a ce mishi eh to ya kamata ka ba da wannan gudunmuwan misali ta naka bangaren ina iya tunawa da cewa kan misali batun fim wanda har ma yanzu ya samar da IM production asalin shi shi ma dai sisters ne muka yi magana da su akan cewa su yi wani program ne wanda za a sami kuɗi maimakon kullum a yi ta roƙon kuɗi ce to suna iya drama sai daga wayin drama ne suka kuɗin da za a kashe wajen yin drama in ma aka sa kamera aka yi shooting sai a mai shi film ana iya ma ba a sin in baka ga sai a sai da kasusuwa ɗin to daga nan sai suka yi har suka yi wani abu mai kama da fim. wanda aka samu shi suna karbala to yanzu kuma naga ana wa'ansu wa'ansu daramomi haka wanda yake suna ce masu fim amma gaskiya ba fim bane ne kai daidai kawai dama an ce masu drama amma ba a stage ba draman waje haka ya zama kuma haka nan dai haka to sai lokacin sai ce to ga wani babban challenge a yi a fim akan shi eh, Usman dan Bodio to sai ya zama yin wannan sai wani suka yin koro cewa to tunda malam ya ce ai fim akan shi Usman har sun fara wata tattara abin ja ah, to ai ko menene da tsari idan wani ya riga ka aka bashi shi wannan aikin to ba kai kuma sai ka zo ka ce kai kuma za ka yi naka ba haka kuma yanzu muna da bayanin wasu ma wasu sawa ne kawai muna zaune nan sai muga sun zo sun fara raba duti wasu kuma musamman wasu kira kansu yan hidama to irin wannan lalle ba za mu iya walkama wani ba ke wasu muke so ba nizami ake so misali idan idan akwai wani abu already dama kan misali akwai kai kai kana son ka ba da gudun ta hanyar harisanci ne kaga akwai harisawa dama ko sai ka je ka ba da gudun ta fuskacin harisawa din akwai ma misali wani wanda ya shi kuma kaga ya fito da jarida da hausa sai muka ce a lalle ba zai yi ba sai dai kana iya buga article amma tunda muna da jarida da hausa ta kafu shikenan an gama amma kana ganin za kana da wani proposal game da jarida sai ka kawo ko ba lura ba sai mu ce eh yayi kyau ya kamata a yi kam ko wani abin da ba a yi amma in wanda ake yi ne to lalle kam nizami yana bukatan ka haɗa kai da waɗanda suke yi ko ba lura ba yanzu kamar yanzu yadda suke su ji labari akwai wasu su ma sisters of islamic movement daban can kuma su ma suna nan su ma ai su ma ko ba alwala ai ya zama chaos kenan tunda yake akwai sai ce to mu zo ina fata in dai na fahimce ka in wannan ne ba zan iya cewa a ce sai wani ba kila nizami ne amma a ce misali kai zaka iya rubutu an hana ka an ce sai wani ne zai rubuta ina jin wannan daidai to shi dan kai kai naka rubutun akwai akwai wurare daban-daban na na yada shi in jarida ma bata buga ba muna da shafin intanet in ka aika zaka ga an buga ko ba lura ba ko wani abu mai kama da haka amma duk initiative ana welcoming sa amma ya kamata ya zama muna da nizami sai dai ban sani ba ko ni ban san particular wani abu ne kila wani wani abu ne ya faru da shi kansa ya ga cewa ya so ya ba da gota gudunmuwa amma aka ce mishi ai in ba wani ne ba shi ba to in dai wannan ne ba san ce to ban san da haka nan ba amma idan misali kamar wani initiative ne da already wa'in sun yi ana kuma gudanarwa to in kana da shi ba zai zama ishe ne sai ka samu wa'anda su da ma already suke a filin ko ba lura ba sai a tafi tare kenan kamar yanzu already muna da IM publication muna da IM production muna da academic forum muna da sisters forum muna da lajina na fudiya muna da a medical team ga sanan dai muna da hadda ma ita hadda shu'ara na masu waƙe da waye waye duk ga sassa daban daban daban daban daban daban to inda wani abu da ma mutum yi sa wanda ba ba shi a harka din nan shi kuma zai iya to in ya zo da shi muna muna muna din dinsa al misali ko wani wanda ya tunanin sai muka ga ya ci aji ya koyi sha'anin kwamfuta ne yana son ya buɗe shafin intanet har ma ya buɗe din to amma kuma sai muka ba mu zai yana yana ilori ne ba ma a samun contact da shi ya dan kokarin ya harhaɗa na shi ya wani magazin da message kuma an yi welcoming din wannan amma tun da ya sa so daya shi ma bai sake yi ba ba mu sake gani ba har ma shi ma akwai wani eh, doctor shi ma da ya irin wannan shafin shi ma ya yi irin same the message din ita ma dai bata kai ko ina ba amma yanzu alhamdulillah har an buɗe islamicmovement.org kuma akwai ma wa'insu icon na rubuce-rubuce wanda ba a rubuta komai ba irin su islamic economics ba article ko ɗaya da su menene da su menene duk in dai sha'anin rubutu ne to akwai wurin da zaka kawai harba shi nan da nan ma sai bayyana za mu buɗe chat wanda yake ba ma sai an yi discussion da kai akan abin da zaka aika ba automatically da ka aika kawai kowa zai gani a chatin an gama kaga ba ma ka bukatar discussion da wani kenan amma wannan sai wanda yake da access zuwa internet insha Allah to na ƙarshe insha Allah ko Eh, ni ina son yin magana akan academic forum ne irin yadda abubuwan suke faruwa duk da dai waɗanda suke kamar su ne masu gudanar da al'amuran forum ɗin yanzu ba wai su ne wanda suka kirkire shi tun asali ba kamar dai mu ce ko reviving ɗin shi suka yi ko something like that to yanzu sai ya zama na kawai duk da forum ɗin an yi shi ne don intellectual development ɗin 'yan uwa da suke cikin harka ɗin amma sai ya zamana kawai mutane sun bar shi ya zamana kamar kawai wani abu ne da yake na student kawai so yanzu sai kasance kusan duk masu yin komai na forum din daga student sai kuma waɗanda kwanan nan suka yi graduating so sauran waɗanda suke biya educated kuma irin za su iya ba da contributions da yawa sai kasance for some reasons kawai kamar waɗansu an yi ta bin su an yi ta bin su irin for them to be involved sosai a cikin forum ɗin amma kawai sai ya kasance waɗansu ba sa kulawa so aka sun yadda kamar ɗaya brazan ya yi magana cewa mutum yana so ya bada contribution ba a bashi dama ba a academic forum zai zama da mutane ana ta bin su ne akan su bada contribution ɗin amma kuma ba sa bayarwa ɗin yadda ya kamata kamar misali a ce wajen harkar publication din sai ya kasance lokaci ya yi wanda za a yi buga eh, transcampus amma saboda rashin isassun articles da za a yi ya zama na ya yi latti bayan kuma abin da gashi su uku kawai ake yin shi a shekara ba wai every month ba kuma in muka duba yadda muke da yan uwa a forum din waɗanda za su iya ba da contribution din irin bai kamata a ce a wani abu ne mai wahala ba akwai mutane da yawa wanda za su iya yi so contribution zai generally tun daga zancen publications din da kuma gudanar da harkar forum din so shi ne nake so ko akwai kira da malam zai wa yan uwa waɗanda dai za su iya ba da nasu contribution din irin da Allah su dai dan ba da attention dinsu a wurin da ake nidi. Assalamu alaikum. kada mai forum din wanda suke nan sun ji sai su ba da aimi insha Allah ah, ba ni ban da wani masu ne dangane na mutane da ake ta su suna suna kin ba da gudunmuwa din akwai dai wani wani forum da muka fito da shi don muna ganin kamar cewa kila idan mutum idan muka ce academic forum muna nufin waɗanda suke da irin makarantu ne da ɗalibai da malamai amma a makarantu kawai sai muka tana ko in su kuma ba su a wannan da'ira sun yi karatu sun gama sun fita sun je suna aiki to su kuma ina za a sa su to shi yasa ma sai aka fito da wani forum da ban wai resource forum in ba resource forum ne ya bude mana shafin internet to shi kuma wannan forum din shi zai hada da ko duk wani wanda yake misali ya ya gama makaranta yana aiki amma kuma har da yan academic forum ko ba lura ba saboda ka resource forum ba yana nufin kenan in kana academic sakar ba za ka kasance ciki ba za ka iya kasancewa a ciki amma dai wannan da'irar an ba da shi ne dama ga kuma wanda ba shi a da'irar makaranta kamar a ce ya gama aiki ya gama makaranta ya je yana aiki a wani wuri shi in kasashe academic forum ai ba academic cycle yake ba kan makadara shi ma'aikaci ne ya je yana aiki a wani kamfani na buga jaridu misali to in yazo academic ai ba academic cycle bane ko to shine kuma daidai dai gwargwado su wanda suke dan bayarwa na'am ba zan iya cewa kowa da kowa wanda ya kamata ya bayar yana bayarwa yadda ya kamata ba ko ba komai muna iya ganin cewa mun sami mushkila da abu guda da muwa muka so mu shine na na yin jarida da ingilishi wanda ta faskara saboda mun yi ba mu iya sayarwa an ta kokarin a jaridan ingilishi amma dai ya faskara duk da kun mun san cewa lallai in mun yi jaridan ingilishi din akwai waɗanda suke za su amfana kuma mu lallai mutu har jaridan hausa din ma mun san suna shiga wurare da daman gaske to mun yi na ingilishin zai shiga wa'in wurare amma kuma abin mamaki ba a saboda su yan uwan da suke siye din galiba ba su damu da su na ingilishin ba kun ba ko kun ba su da yawan da za su iya sayan na ingilishin ya sai sai muka ga dama ce muna da hali da ko da ma a buga kyauta a raba a raba kyauta ma za a iya don waɗansu ƙungiyoyin addini na yin hakan sai su raba article su raba article din su eh, magazin din su kyauta to tunda ba mu da wannan halin sai muka ga to internet ya fi sauki duk shi yana nan shafin ko da lokaci za ka rubuta article ma za ka aika da shi sai a bude kawai da labaruka da sauransu da labari ya samu yanzu nan nikan gama lokacin suka zama apt na taɓa bude ran da aka rantsar da uh, gwamnatin jeka na yankan iraq ran da aka rantsar da su da ran shafin na ɗin sai na ga ya fito sai ce alale ah, to ayi ayin kokari yau da samun labari har ma shi ya shiga shafin a na farko har da shi firaministan jeka na yi kaɗin haka shi ma an sa hotonsa na iraq wanda ke ma aiki to abin da zan ce kawai shine tunda ke da an sami loophole a nan sai mai fatan cewa za a ƙara ƙaimi insha Allah har academic forum din ya ya academy ko insha Allah to Allah ya taimaka to wannan zama dai ya zo ƙarshe muna roƙon malam ko zai rufe mana taron da addu'a اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يخوض به بيننا وبين معاذك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن الكين ما تحول بيننا فزيمة الدنيا ومتينا بأسمائنا وبصرنا وقوتنا معنا وحيدنا واجعل ورثنا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم انا نرجو اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام وعلى وتضل بها النفاق وعلى وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرضتنا من الحج فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا واهدنا لما خسر فيه من الحج بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه